Assalamu alaikum masu Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban mu mai suna Nor wanda yake zuwar muku daga Al-Amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman amin A baya mun tsaya ne a inda ina fitowa daga ban ɗakin bayan na yi alwala na je na karo da wani abu da sauri na ɗago don abin da na karo da shi. Kallon da da Ammi take kawai, ta rasa me za ta ce mata kuma. Tsaki da da ta ganin kallon da Ammi take mata. Ta ce shi yasa duk madu ya biya raina ki haƙurin ki yayi yawa. Kin ganni nan zamanin da nake gidan aure na kishiya bata isa ta ban tsoro ba, sai dai ni na bata wallahi. Amma dube kike, kin tsaya kishiya ba gasa miki aka yi a hannu ba, kin kasa ɗaukar action. Dariya sauda sai ta ce, Dada, action ake cewa ba acting ba fa. Tsaki da ta yi ko kallon Saudat ba ta yi ba ta juya gun Ami ta ce, Ina jin Halimatu. Wani mataki kike shirin ɗauka in kuma ba za ki iya ba, ki yarje min na je gurin Shu'umar. Ki yarje min na je gurin Human Right, wato Woman Right. A hankali Ami ta ce, Dada, Kawai na haƙura Allah na tare da mai gaskiya a ko'ina. ina yasa ne shiru kawai. Sai dai mu yi ta binsa da addu'a Allah ya dawo da shi hanyar daidai. Amincewar cewar Dada da ta ƙara rabta tagumi tana kallon Ami Yana daga cikin dalilin da yake sa take ƙara jin ƙaunarta saboda haƙurinta da hankalinta. Bude ido ta ta ganta a zaune a wani ɗaki na ƙasa, ba komai a ɗakin sai ta gefen da kuma akwatin kayanta ne da ta zuba. Zabura ta ta miƙe ta fito tsakar gidan mutane ta gani sun kusa talatin yara da manya da samari da 'yan mata. Cikin tashin hankali take kallon gidan ganin ƙasa ne mai ɗauke da ƙofofi sun kai goma sha biyar. Gida ne daga gani ka san family house ne irin na gargajiya. Ganin fitowarta ya sa wata mata wacce za ta kai shekaru talatin da takwas ta ce amarya kin fito kenan. Dama yanzu nake cewa ajiya ta so ki yi mana girki tunda girkin ki ne. sai kin yi kwana bakwai kina mana girki. Sauran matan gidan ne suka fashe da dariya suka ce maganar ki. uwar masu gida. Wani hura hanci matar ta yi jin abin da aka ce mata. Kallon tara saura takwas ta yi ma uwar masu gida ta ce ke zuwa za ki sani girki a wannan ƙazamin gidan. Ina bebi yake? Dubai ya ce za mu. Ya na gama a kuma. Wani mari ta ji an ɗauke ta da shi tana juyawa ta ga Alhaji Bashir. Da mamaki da dafa fuska ta ce, mene maka kamare ne? Ina ne nan? Wani banzan kallo ya mata ya ce nan shine gidan aurenki ga ɗakin ki can, a nan za ki zauna. Dama ba ke da uwarki masu son abin duniya ba, to yanzu ya za ku yi? A nan ƙauyen, a nan za ki zauna kuma kar ki sake kar ki sake ki ma iyalai na rashin kunya duk cikinsu babu sa'arki. Yanzu mu ce mu je ɗaki giban ban na, so nake na koma Kano yanzu kafin uban ɗaki na ya dawo. Haka ya ja ta suka shiga ɗaki tana masa tashiya ya kwanta da ita a kan katifa ya sa mata ƙarfi ya biya buƙatarsa duk ta cika gidan da ihu amma ko a jikinsa. Yana gamawa ya fito ya shige ɗakin da yake mallakinsa. Ya kimsa ya fito ya ma matansa sallama ya ficewarsa ya tafi. Yana tafiya uwar masu gida da matarsa ta uku suka shigo ɗakin a kwance suka ganta. Ta buɗe ƙafafuwa ta wargaje sai kuka take tana kiran umma. Cike da mugunta suka kama ta da duka sai da suka ga ta daina motsi sannan suka ɗebo ruwa suka watsa mata suka juya suka fice. Wane ne Alhaji Bashir? Alhaji Bashir ko yanzu mu ce Malam Basharu. Haifaffen ƙauyen Zariya ne, a nan ya tashi ya yi karatun Islama maraya ne wanda ƙanin babansa ya riƙe shi. Yana fara mallakar hankalin kansa, ya shiga gari ya fara buga-bugar neman kuɗi. Har ya shigo garin Kano a nan Allah ya haɗa shi da wani mutum yake masa aiki. Sai ya zama kamar babban yaron mutumin. Domin ya sakar masa sosai, matansa uku yanzu ya ƙara da ta huɗu duk suna zaune a ƙauyensu. Matarsa ta farko Rahama wacce ake kira da uwar masu gida masifaffiya ce ta gaske. Haka kuma mace ce mai zafin kishin masifa. ga ma ce ta iya ‘ya'yanta goma sha biyar sai ta biyo Hafsat wacce ake kira Hansai ita dai da ɗan sauƙi saboda ba ta shiga harkar mutanen gida amma fa in ta ta ɗugu sai an je gaban mai gari ‘ya'yanta goma ita ma sai ta uku Kaltume ita kam ta so mai su gaba ɗaya a mugun hali sai dai kasancewar uwar masu gida masifaffiya ce ya sa ta kwantar da kai tana ma uwar masu gida biyayya 'ya'yanta bakwai ita ma. Sai kuma amarya da 'yar gatan Umma da Baba. Da sauri na ɗago don ganin abin da na gamo da shi, wani irin faɗuwa gabana ya yi. Wani bature na gani a gabana yana sanye da jallabi a kansa sanye da hula irin ta sanyi. Da sauri na ja baya ina kalle-kalle ganin ba sarki sai Allah. Ya sa na fara ja baya ina rufe hannuna kamar wacce aka zane. Bangaren Nur kuwa shi ma kusan hakan ya faru da shi saboda kwaya idanta da ya gani sai da ya sa gabansa ya faɗi amma ita maza ya dake. Yana kallonta ganin sai ya hannu take. Cikin kiɗima da tashin hankali na ci gaba da juyawa don ganin inda zan ga mijin da aka aura min ya fito amma ban ga kowa ba. Hakan ya sa na juya gunsa na ce ka ga Bature don girman Allah ka yi haƙuri ka fita. Wallahi amarya ce ne jiya jiyan nan aka kawo ni kar mijin nawa ya fito. ya ce na kawo masa namiji gida. Sauran kaɗan dariya ta kuɓuce wa Nur amma ya danne ta, yana ƙare mata kallo. A sai ya ce amma gaskiya Khalifa ka cuce ni da kai tunanin zan iya kiran yarinyar nan shimfiɗata. wannan ai haihuwar kaji na haife ta ma. Wucewa ya kawai ya raɓa ta gefen da ya samu ƙulli ya buɗe ɗakinsa ya shige ya rufe. Yana rufewa marmushi ya subuce masa, yana safa gashin bakinsa, wai bature. Ni kan mutuwar tsaye ne, ina bin da kallo. Wai yanzu wannan baturen kenan baba ya aura min? In ban da abinsa lallai, ina zan kai wannan gansamin min? Don duk tsayina, ni kaina na tsakiyar ƙirjinsa ya tsaya, na tsaya, tab hijan. Ɗan dukan kaina na tunawa da na yi haɗina da shi ma. Ɗaki na shiga na sallah na daɗe zaune ina azkar sai da na ga rana ta fara fitowa. Sannan na miƙe na shiga gyara ɗakin. Ina cikin gyarawa na ci fitarsa daga gidan hakan ya sa na saurin fitowa. Na ɗau tsiya da mofa na shiga gyara gidan. Sai da na gyara ko'ina banda ɗakinsa. Na wanke ban ɗaki na gyara kicin sosai na jera komai yadda nake so sannan na fito. Fallon zanin wanka na ɗauka da hijab na fito na shiga ban ɗaki a raina ina mita rashin toilet a ɗakina. Ina fitowa na shigo ɗakina na zauna na shafa mai shiryawa ne cikin riga da zani na atamfa kalar fij Na shafa foda da kwalli hijab na ɗauko da wayata na fito falo. Zama ne ina kallon ko'ina don falon ya min kyau sosai. na ana buga ƙofa hakan ya sa na miƙe na zura hijab ɗina na fita. Silifas ɗina na sa na nufi ƙofar shiru ne ban magana ba. Ƙara buga gidan aka yi hakan ya sa ni faɗin waye. Muryar tsohuwa na ji tana cewa ni ce nan Indo, tare muke da jikata Bintu. Tare nake da jikata Bintu amarya maƙotanku ne. Shi mai babban sunan bai faɗa miki kina da makociya Indo ba ne? Ni dai ba wani gane zancenta nake ba kawai na buɗe mata ƙofa ina matsawa don ba ta hanya ta shigo. Tsohuwa ce za ta yi sa'a da Inna ko ta girmi Inna ma. Bayan ta Bayan da kuma budurwa ce wacce za ta girme min da shekara biyu mai ɗan jiki don ta fi ni kauri. Shigowa suka yi ni kuma na yi musu jagora zuwa falon. Zama ta kan kujerar da ke kallon kofa tana shafa ta ta ce masha Allah gida ya yi kyau kuwa sosai sai dai fatan Allah ya ba da zaman lafiya ya kawo zuri'a ɗayi ba. Ni dai ban magana ba sai tsugunnawa da na yi a gabanta na ce ina kwana baba. Lafiya ƙalau 'yar nan ta so ki zauna mana. Miƙewa ne na zauna a gefenta sannan na kalli budurwar da aka kira da Bintu na ce sannan ki. Ciki-ciki ta amsa da lafiya ni dai ko ƙara kallonta ban ba don na ga sai wani ciccin magani take. Juyawa ne gun tsohuwar da ta fara gabatar mu da kanta ta ce sannu ƴar nan ni sunana Aisha Indo amma kowa inda yake ce min jikokina ne biyu tare muke zama da su da Salimu sai Bintu marayu ne iyayen su duk sun rasu shine nake riƙe su. A hankali na ce Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Amin inda ta ce sannan ta ci gaba da faɗin tsawon shekara uku muke tare da mai babban suna. Ai ni ce komai na sakin gani nan kamar kaka ya ɗauke ni, ni ma kamar kaka na ɗauke shi. Fatan ke ma za ki ɗauke ni haka ko? Sun koyar da kai ne ina murmushi na ce insha Allah inna. Kallona tai ta ce, ya sunanki ne ‘yar nan? Maryam na bata amsa ina miƙewa don kawo musu ruwa. Dina ta da kallo ganin na fita sannan ta juya gun Bindi ta ce kin ganta kamar ba ‘yar ƙasar nan ba. Kin ga idanunta kuwa sai dai yarinya ce daga gani. Tsaki Bindi ta ce ke wai to inna ina ruwanki ne? Kau da kai inna tai kawai tana kallon TV da ba a kunna ba. Ni kuwa kicin na nufa ina shiga na ɗauko tire na buɗe fridge saboda ɗazun da na zo gyara Na ga lemo da fiyo wata leda biyu a ciki. Ɗauko fiyo watan ne guda uku na sa a kan tire ɗin na ɗauko lemon furfuru guda biyu. Na ɗaura shi ma sannan na ɗauko kof a cikin jog ɗina na ɗora a kai. Da salama na shigo ɗakin ajiye tire ɗin ne a ƙasa na ce ga shi ina. Miƙa mata fiye wata ne ta karɓa ta shanye sannan ta ƙara miƙo sannan na ƙara miƙo mata lemon na buɗe mata shi ma tunda ta kafa kai sai da ta shanye. Hira ta min tun ba na sakin jiki da ita har na fara mayar mata don inna ba dai abin dariya ba. Can ta ce, bara mu tafi dai Maryama, kafin mai gidan naki ya dawo zan aiko Bintu ta kawo miki abinci. Kin ji ko? To inna na gode sosai Allah ya ƙara lafiya da ni kusan kwana mai albarka. Amira ɗan ‘yar nan, amin ‘yar nan ya albarka. Muna fitowa tsakar gidan aka buɗe ƙofar gidan aka shigo. Shigowa yana sanye da ƙananan kaya. Waɗanda suka amshe shi sosai bayan bayansa almajirai ne wajen su uku suka shiga shigo da kayan abinci. Tsayawa ya ganin Inna ya ce, Inna ina wuni? Kun dawo lafiya? Washe baki Inna dai ta ce lafiya ƙalau mai babban suna ai ce muka shigo da daddare shi ya sa ba ka gan mu ba yanzu na ce amma bara na shigo mu gaisa da amaryar ashe baka nan ma. Ɗan satar kallon ta ya ga sai Faman dibi-dibi take cikin hijab, juyar da kan yayi yana amsa gaisuwar Bintu da take masa cike da iyayi. Kallonta ne na ga sai washe baki take tana wani gyara mayafinta. Ta fi baki ne don sai yanzu na gane abin da take nufi wato san baturen take kenan. Inda ce ta kalle shi ta ce fatan dai ka gasa ta sosai ko mai babban suna don daga ganin alamunta ba ta da ƙwarin jiki sosai. Da sauri na zaro idanu na waje na sa hannu na rufe baki na ina kallonta. Nur ɗan ƙara wurin idon sai yana kallon Inna jin babban magana da take. Ganin duk mu biyun ba mu yi magana ba ya sa Inna dafa ni ta ce, ko kina jin ciwo ne haka? Sai na ko kina jin ciwo ne sai na aiki Binta ta je ta siyo miki maganin rage raɗaɗi. Kin san halin mazan zamanin nan ba su cika haƙuri ba wallahi. Sun koyar da kaina ne kawai, ina jin kunyar duniya ta haɗu ta tarar min. Ji nake kamar na shige ƙasa. Ganin bani da zaɓi ya sa na juya cikin tafiyata a hankali na nufi na. Cikin tausayawa inna ta kalli Nur ta ce don Allah mai babban suna ka sassauta mata kaji, ka ɗan ɗaga mata ƙafa ka yi haƙuri, ka daure ka cije na san da wuya amma ka daure. Dai daga gani ta ji jiki duk ta canza wallahi. Kin taɓa ganin ta ne? Shi dai bai yi magana ba sai kallonta da yake yi kawai yana gode wa Allah da Khalifa bayana. da ya san ba ƙaramin tsokanarsa zai dinga yi ba. Ƙofar gidan inda ta yamma tana faɗin kar ku yi girki yau gaba ɗaya zan aiko muku da shi. Yau ta ma zan bari ta yi girki bayan ka gama yi wa yarinya raga-raga kamar wani mara imani. Shi dai bai ce komai ba sai kallonta yake yana mamakin halinta. Kowa ya ce mata wani abin ya shiga tsakaninsu oho. Yaron da suka shigo masa da kayan abincin ya ba su kuɗi sannan ya tsayar da ƙaramin cikinsu ya ce yana zuwa. Falo ya nufa yana shiga yankanta zaune tana danna waya. Ɗagowar da zan yi muka ido huɗu da shi hakan ya sa ni miƙewa da sauri ina gyara hijabi na. Ɗauke idanun sa ya yi daga kaina yana ɗan ƙare ma falon kallo. Ta fi baki ya kalle ni cikin natsuwa ya ce biyo ni. Yana faɗin haka ya juya ya fita. Bin sa ne da kallo ina juya maganarsa. wai biyu ne, To na bishi mu je ina. Ganin zan ɓata lokaci ya sa na gyara hijab ina na fito daga ɗakin. A kicin na ganshi, tsaye yana gyara kayan abincin da aka shigo da su. Ƙofar kicin ɗin na tsaya ina sunkuyar da kaina. Juyowa ya ɗan saci na? Sannan cike da nutsuwa ya ce ga kayan abinci nan duk abin da babu ko kuma zaki ki buƙata ki rubuta. In na dawo an jima sai ki ban. Gyara kai ne ina jin yadda gabana yake faɗuwa da ƙarfi. Ƙara haɗe rai ya ce ba ki da baki ne? Da ɗan sauri na ce to zan duba in sha Allah. Ɗan taɓe ƙaramin bakinsa ya ce ga yaro can a waje shi ne yake min share tsakar gida da kuma aiki. Daga haka ya juya ya fita daga gidan. Fitowa ne na kalli yaron da ya ce shi ke masa gyaran gida. Yaro ne ƙarami don bai fi sa'an Muhammad ba. Kallonsa ne na ce a sunanka? Da sauri ya ce ina kwana anti sunana Haruna. Lafiya ƙalau Haruna ba ka da lafiya ne yanzu ko sai an jima? Yanzu zan tafi anti sai sha biyu muke tashi. Ba ka da islamiyya ne yanzu ko sai an jima? Yanzu zan tafi anti sai twelve muke tashi daga nan kuma mu shiga ƙarfe ɗaya mu dawo ƙarfe biyar. sa ne na ce to Allah ya bada sa'a in ka taso sai ka zo ka karɓi abinci ko? Cikin murna ya ce to anti na gode sosai Allah ya saka. Daga haka ya juya ya tafi. Rufe kofar gidan ne na tafi ɗaki na kwanta. Ko minti biyar ban yi da kwanciya ba na ji ana buga ƙofar gidan. Fitowa ne ina mita a raina. Ashe haka ake auren duk abu a dame ka da buga gida haka? Ina buɗewa na ga Binta tsaye sai wani ciccin magani take tunani ma na haɗo duk wasu wulaƙanci na da nake da har da wasu sababbi na yafa a fuskata. Kallon idanunta nake Na ƙi magana kawai ina mata wani kallo da ke sa mutum saduda matuƙar yana ganin ƙwayar idanuna. Hakan ya faru da ita kuwa don da sauri ta sauke idanunta daga kallona. Miƙo min flask ɗin hannunta da Jug ta ce ga shi in ji inda ta ce za a kawo na rana. Karɓa ne na ce ki ce mata mun gode sosai Allah ya ƙara lafiya. Daga haka na juya na kulle gidan na nufi gici. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.